Jama'a salamu alaikum shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin da suka hada da rediyo amfani, sarauniya da kuma niya FM ko kuma kai tsaye ta shafinmu na Facebook Live ko kuma a fada yanar gizon mu ta VOA Hausa.com masu gabatarwa. Safina ta sada Sai kuma ni Usman Ahmad Kabara. Masu sauraro a yau Laraba 17 ga watan Mayun shekarar 2017. Idan ba a manta ba a makon da ya gabata mun yi maganar kasafin kuɗin Najeriya amma ta fuskan jinkiri a kasafin da yadda hakan ke shafar rayuwar al'umma. To a wannan makon kuwa za mu tattauna ne game da bambanci ko kuma wani salo guda biyu da ake da su na kasafin kuɗi na ƙasa wanda a Najeriya ɗaya ya shiga cikin ɗaya wanda kuma za mu ji daga bakin kwararru akan haka. Amma kuma me yake faruwa ne abubakar rufa'i fulani ya ce salam yau da gobe ni dai ina ganin bambancin manufa tsakanin fadar shugaban kasa da majalisa ita take kawo tsaikon kasafin kuɗi sai suleiman adamu tandar fatuskum ya ce assalam yau da gobe a gani na son zuciya ne na majalisar dattawan najeriya sai sufiyanu gumal zangon daura ya ce tabbas yau da gobe son rai da son abin duniya da yake ran 'yan majalisar dattawa shine ya kawo takun saƙa. kuma tattaunawar da zami da abokin aikinmu kuma masanin tattalin arziki Malam Salihu Garba don ya bambance mana kasafin kuɗin da a turanci ake kira regular da kuma zero based budget. Eh haka yake barka da haka Malam Salihu. <laughs> Barka da Yawwa to kafin mu zo kanka sai ka ci gaba da tattaro mana naka hujjoji. <laughs> to akwai bitar abin da dan iya yace a wancan mako da ya gabata lokaci kuma ya ba mu dama za mu ba ku dama kuma ku tofa albarkacin bakin ku ta waya a lambar mu ta sifili alama tarawa biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar sannan kuma za mu karanto sakonnin da ka aiko ta hanyar da muka tambaye ku a facebook da twitter. Yanzu ga amsoshin wasiƙu game da tambayar da muka muku a shafukan yanar gizo na cewa a ganinku me ke jawo takun saƙa ne tsakanin fadar shugaban Najeriya da 'yan majalisar dattawa kusan kowace shekara a maganar kasafin kuɗin ƙasa. Sakon farko daga Abubakar Rufa'i Fulani ya ce salam yau da gobe ni dai ina ganin bambancin manufa tsakanin fadar shugaban kasa da majalisa ita take kawo tsaikon kasafin kuɗi idan da ra'ayi ya zo ɗaya ta yaya za a samu wani jinkiri Allah dai ba mu shugabanni masu kishin kasarsu ba a su ba. Sai Suleiman Adamu Tandara Fatuskum ya ce Asalam yau da gobe a gani na son zuciya ne na Majalisar Dattawan Najeriya. Ganin yadda suke takun saƙo tsakaninsu da fadar shugaban kasa. sai sufiyanu gumal zangon daura ya ce tabbas yau da gobe son rai da son abin duniya da yake ran 'yan majalisar dattawa shine ya kawo takun saka da fadar gwamnatin najeriya sai amadu abacha macina ya ce yau da gobe ba komai ne yake kawo takun saka tsakanin bangaren mukarraban shugaban kasar najeriya da bangaren 'yan majalisar kasar kan kasafin kuɗi ba illa son zuciya na 'yan majalisun dattawan najeriya saboda a mulkin shugabannin ƙasa na baya an saba baiwa 'yan majalisun ƙasar na goro kafin su sa hannu a kan kasafin kuɗin yanzu kuma shugaba buhari ya hana su ko asi sai ukuba umar ya ce dalili ɗaya ne ta kansu suke yi ba waɗanda suka zaɓe su ba shi ya sa da suka gana suka so bayi da tsoka suke kai ruwa ranar da bawa shugaban ƙasa matsala sai ibrahim mustapha ya ce 'yan majalisar dattawa su suke kawo katsalan daga gwamnatin baba buhari zukatansu na pdp fuskokinsu na apc sai inuwa usman ya ce laifin gwamnatin tarayya ne domin kuwa bata iya siyasa ba duk da cewar su ita ce mafi rinjaye amma kasafin kuɗi take samun jinkiri sai injiniya abubakar adamu ya ce saboda shi buhari ya je ne da miyan talakawa su ko sun je ne da miyan iyalansu don haka kowa da niyyar da ya je wajen ya rage namu 2019 mu gyara siyasar mu sai 'yan ɗakan das ya ce yau da gobe son zuciya ne kawai domin babu yadda za a samu sa'in sa tsakanin fadar shugaban kasa da majalisar dattawa sai a wajen haɗama da babakere da kuma hana ruwa gudu sai yusuf abdullahi guri ya ce salam yau da gobe babban dalilin da ya sa ake samun takun saka tsakanin fadar shugaban kasa da majalisar dattijai saboda mafi yawa daga cikin bangarorin biyu ba talakawa ne a gabansu ba suna yi ne kawai don cimma bukatun kansu sai alhaji murtala mai gyada kwanta gora ya ce yau da gobe ni a ra'ayina shine abin da ke kawo rashin jituwa tsakanin majalisa da bangaren zartarwa rashin bada cin hanci da rashawa da bangaren zartarwa ba su ba bangaren majalisa saboda gwamnatin baya ta saba musu da wannan mummunar ɗabi'a sai nasiru kainuwa hadeji albani ya ce mu dai mun yi imani da cewa duk wani kudirin fadar shugaban kasa da wahala a ce ba mai kyau bane yan majalisa na bada matsala ne saboda an hana su cin karansu ba babbaka sanatoci ya kamata ku rika tunawa cewa talakawan da suka zaɓe ku suna sane da duk abin da ke faruwa sai linus linus emmanuel ya ce a gaskiya abin da yake kawo takun saka tsakanin fadar gwamnatin najeriya da majalisar dattawa akan kasafin kuɗi ba wani abu ba ne illa son zuciya da kuma rashin haɗin kai tsakaninsu na gode yau da gobe a huta lafiya sai husaini abba dambam ya ce yau da goba komai ke kawo wannan takaddama ba illa rashin sanin halin da talakawansu suke ciki don kuwa da sun sani wallahi ba za su yi haka ba halin da talakan kasar nan ke ciki ya wuce misali domin abincin da za su ci ma na fama ya gagare su don haka muna kira da bangarorin biyu da su haɗa kai wajen fitar da al'ummar su kitse a wuta sai muhammad buhari ya ce majalisa tana bin rule of law fadar shugaban ƙasa ba su san doka ba shine mafarin takun sakar Idan kuma muka koma shafinmu na Twitter, at Mahmud underscore Muhammad ya ce Assalam VOA Hausa abin da yake kawo takun tsaka tsakanin majalisa da fadar shugaban kasa ba komai ba ne sai dai akwai wasu manufofi na kansu. Sai at Sani H Harbau ya ce saboda su majalisar ba su samu damar da suke yin cushe ba ne shi yasa suke jan kafa wajen aiwatar da kasafin kuɗin. Sai at T underscore Babagana ya ce gaskiyar ita ce 'yan majalisa ba sa son gaskiya. sai daga ƙarshe at ibrahim tsafatu ya ce ya kamata a samu fahimtar juna tsakanin majalisa da ɓangaren zartarwar don amfanuwar talakan ƙasa to mun gode a ci gaba da turo mana da saƙonni. to malam salihu garba ka ji sakonnin masu sauraro da muka tambaye su <laughs> game da yawancin takun sakon da ake samu tsakanin majalisa da fadar shugaban kasa eh, mm. wanda in ba a manta ba a bara har ta ja aka dakatar da wani daga cikinsu ko a bana ba an kamar ta harbi wani maganan eh, budget din nan <laughs> kamar haka eh, mm, eh. Mm, mm. to to kaji dai sakonnin da suka farfada masu sauraron mu yawanci abin da suka ce shine suna ga akwai son zuciya akwai wane ne to amma dai in muka shiga zamu ji a cikin bayanin da zaka mana mu ji shin yaya kasafin yake yaya regular ta bakin ku economist ya regular yake ya zero budget yake ya regular yake ya zero budget yake to in an jima zamu ji to ai sun shiga junan su yawa to zamu ji su duka in an jima insha Allah yanzu kan ga bitar abin da dan iya yace a wancan mako game da kasafin kuɗi wanda kuma har yau yana son a sake jaddadawa al'ummar Najeriya. a zaure yau na iske ɗan iya ya yaƙe ƙyauren gidan shi ko in ce murfi yana gani na ya fito yana faɗin yau fa garin akwai zafi na ce ni kuwa ka ga yankin mu garin ya yi daɗi saboda mun samu yayyafi wasu ɓangarorin ma an ce ruwa suka sha kamar da bakin ƙwarya saboda ya ciccika kududdufi ya ce ai zafin ne na ikaraban da na jiki ma fa akwai na gari wanda ke neman tallafi don gaskiyar magana fa ana fama da talaucin da ya samu mutane ke ta korafi shi kuma 'yan majalisar kasar sun ƙara wa karewar karfan fanar mu karfi saboda yadda suka dinga jan kafa wajen amincewa da wannan kasafi shi yasa ma wasu 'yan kasar ke ta cewa gaskiyar magana 'yan majalisar nan ba su da kyakkyawan nufi don kuwa jinkirin amincewa da kasafin kasan ka iya jefa rayuwar 'yan kasar cikin tsanani irin na masu zaman gidan wakafi na ce gaskiya ne dan iya jan kafa kan jefa hannu cikin kasa ka iya durkusar da ƙasa kuɗin da ya kamata su dinga kara kaina da kai komo a hannun mutane kuma su yi nisa ta goma tattalar tattalin arzikin ƙasa kuma ya na ƙasa saboda na ji masana tattalin arziki kan ce sai da kasafi ne kuɗi kan kutsa sa sa sa sa 'yan kwangila da 'yan kasuwa ma su samu su murmusa tattalin arzikin ƙasa kuma ya bunƙasa amma sai aka yi rashin sa'a idan maganar kasafin ƙasar mu ta zo sai a jefa siyasa saboda yadda aka saba mai da kasafin kuɗin rijiyar yasa ta yadda kowa kan jefa hannun shi ya yi ta gashi kuma yanzu an samu sauyin gwamnatin da ta ce a gaskiyar magana yanzu fa babu batun wasa dan ya ce to na ikar sai mu ce Allah dai ya sa shi gabannin mu ranka ta kafatanin su su lura cewa duk wani jinkirin jirge kasafi fa kasar kawai ake kwara don da ai sai an saki kasafi ne zaka ga 'yan ƙasa na ta hada-hada da naira har ma masana tsarkake tsamin tsaro sun ce kasafi kan sa a kwantar da duk wata ƙura ta yadda babu sauran kai wa juna bara. Don haka dai dole mai kira ga ɗaukacin masu ruwa da tsaki su yi gyara. Bangaren gwamnati da shi ne ke shirya kasafi ya ɗauki azama tun da wuri ya fara. Su kuma 'yan majalisa su gaggauta duba kasafin musamman ma dai yadda aka tsara. Da sun yi dukkan gyare-gyare suka gamsu kawai sai su amince babu wani jira. Alabashi ƙasar ƙasar ta samu ci gaba da bunƙasar da za mu tsere wa dukkanin wata lalura. Yanzu haka muna tare da Malam Salihu Garba, masalin tattalin arziki sannan kuma abokin aikinmu da ke gabatar mana da shirin nan na harkar kasuwanci mai suna da rashin tayi. Wanda ba ke cewa akan ba a raha ba. Mm. To da farko Malam Salihu muna maka murnar zagayowar ranar haihuwarka a yau. na gode Allah ya karo shekaru masu albarka amin amin Allah Allah ya sa ka ga auren jikoki yanzu kuma to ubangiji Allah ya Allah ya sa <laughs> amin amin to malam salu ka ji magana na tattalin arzikin Najeriya magana kasafin kuɗi mm-hmm. magana da mutanen masu sauraro suka faɗa magana da dan iya duka musamman akwai ta magana da dan iya ce kuɗi fa sai an yi wannan kasafi ne sukan samu kutsawa sassa sassa su shiga sassa sassa su masu hayayyafa sannan mutane su karu eh, to malam salu da farko menene kasafin kuɗi ne musamman wannan maganar akwai regula akwai wanda buhari ya zo ya faɗa tun farko na wani maganar zero budget wanda sai masana irin ku na tattalin za ku gaya mana me kasafi mm. shiri ne na kuɗi cewa kasa za ta yi aiki mm. mm. kuma ƙasa ba ta aiki ba kuɗi mm. kuma dole ta san da wasu wani hanyoyi ne take samun kudinta mm. mm. nawa take hasashen za ta samu a wannan shekara da take gabanta mm. me da me za su yi da waɗannan kuɗin waɗannan ayyuka ne suke da mahimmanci da ma ƙasar da za kasar ta ci gaba tattalin arziki ya ci gaba mutane su samu walwala a samu lafiya a samu mm. zaman lafiya a samu ruwan sha a samu hanya mm. da za menene kuɗi ake bukata ina za a samu waɗannan kuɗaɗen mm. to su ne za a tattara a zauna ce za a yi kasafi shin fannin lafiya me yake bukata na hanya me yake bukata na neman zaman lafiya mai ke bukata na sojoji na su wane da kai duka da da kuma basu sukan da ake da aka ciwo ko daga waje ko daga cikin gida nawa za a biya wannan shekara duka za a hada ce to ana bukatar kaza batun kasafi kenan mm. na akwai wanda ake cewa kasafi na irin na da wanda aka ce regular mm, regular kenan eh, amma kuma akwai wanda bature ke kira zero based uh, shi regular din nan shi ne ake cewa ma'aikata kaza ta ce tana bukatar biliyan goma wannan ma'aikata tana bukatar biliyan ashirin wannan tana bukatar biliyan ɗari duka za a haɗa wato kowane da, nashi ko ba mm. haka ba su ne za a haɗa ce su tattalin arziki mm. Mm. wani zubin bukatun waɗannan ma'aikatun sukan fi ƙarfin harsashen nawa ne za a samu cikin ƙasar shine za a ce to an samu giɓi ya za a cike wannan giɓin kila gwamnati za ta za ta aro buɗe daga waje ko za ta ara daga cikin gida ko kuma za ta haɗa daga waje zuwa cikin gidan ta haɗa don ta cike wannan giɓin zero based budget kuwa shi ba haka yake ba mm. ya ɗan ɗauko kaɗan daga cikin regular budget ɗin. regular shi kiyasi ne da hasashe shi dai mm. a shi dai hasashe kuma kowace ma'aikata za ce ga abin da ke bukata kuma an mata alƙawari an yi mata alƙawari a'a ba wani mm. alkawarin cewa an samu ai an yi hasashe an yi a'a an riga an sa cewa ga kuɗin za ta kashe ko kowace kowace ma'aikata san cewa ga kuɗin da aka aka bata aka amince kaza take nema kaza aka ce za a bata an amince shi zero bed budget kuwa mm. yes kana iya ka ce ga abin da kake bukata mm-hmm. amma ba dalle ba ne a baka wannan kuɗin mm. ka gane ko mm. don abin da ake shi da ya shigo shi shugaban kasa da ya shigo ai shi fara ambata wannan zero based budget ba taba yi ba a Najeriya ni ma dai abin da ce ke yana ce ni dai ban sarrafa ba taba yi ba shi ya fara ambato wannan da ya ambato wannan misali dan azuka ban misali da misali a gida in eh, eh, yara da to wato nace to tunda ya fito masa da wannan ya riga ya kare kanshi ya riga ya ɗau matakan da zai ɗaure ya kare kansa hmm. ma'ana shi ne zero budget ba za ka kashe kuɗi ba sai idan akwai su hmm. Hmm, ga wuri ga waina na biyu kuma ba za ka kashe kuɗi ba kan komai ne sai ka ba da hujjojin dalilin da sa za ka kashe waɗannan kuɗaɗen kuma me muhimmancin su ka ga regular ba ya bukata wannan mun gane ko bambanci kenan wannan ko keke da keke ne keke da keke ne wato in kai adopting zero budget ba dole bane sai ka ciwo baci ka zo ka cike wani gibi mm. to eh. kamar yanzu Najeriya ta ina za ta iya yin wannan misali in tana so ta yi wane na wannan zero base budget din da shi ya faɗa misali to shi take yanzu eh. hmm. yana cewa ba za a kashe kuɗi ba sai dai akwai kuma ba za a kashe kuɗi ba sai dai akwai hujjoji kuma ba za a kashe kuɗi ba sai dai idan abin da ake so a kashe kuɗi aka yi suna da mahimmanci kuma za su kai gwamnati cin muradin mm. abin da ta sa gaba za ta yi. Mm. ka gane ko mm, kamar kai ne a gida mm-hmm. kai ne mai gida mm-hmm. a ya matarka da 'ya'yanka duk sun ce muna son mu kashe naira miliyan ɗaya mm. wannan shekara a nan gidan namu mm-hmm. ka ce allah ya kawo mm. aka soma ana aiki ana tattara kuɗi to amma akwai abubuwa da ku kai da ka wato matarka kuka riga kuka tsara cewa wa'annan su ne suka fi muhimmanci kuna samun kuɗi akan waɗannan za ku kashe wa'anda ba su da mahimmanci sai su koma baya ka gane ko sai su koma baya ba dole ne a yi su idan babu kuɗi ba za a yi su ba sai a manta da su shekara mai zuwa a lalubo su a lalubo muhimmai a ciki kuma yawa to abin ma'ana kenan abin da shi Buhari ya kenan eh to kana ga hakan zai amfanar da Najeriya kana ga haka ya dace zai amfanar da Najeriya domin abin da zai taimaki ƙasa da zai taimaki mutane shi ne shi zai mai da hankali yake kuma ya fayyace su mm-hmm. ya ce gona mm-hmm. ya ce ma'adanai mm-hmm. ya ce samar da aiki yaki so kaga zai mai da hankali akan wannan da wani cewa majalisa ta kawo za ta sai motoci za a ƙara sai motoci muhimmancin waɗannan haka ka gane mahimmancin su ta ya za su taimaki tattalin arzikin kasa mm. da haka zai fi mai da hankali a kan abin da zai kara ma kasar to yanzu kai kai a matsayin ku na masana tattalin arziki kana ga cewa bai kamata a ce dattawa ko majalisar dattawa an dan sai musu motocin da za su dan shashana ba bayan talaka suna shan wuya mm. to ai suna cewa sai da ruwan ciki ta yaya wannan zai taimaki talakan Najeriya tambaya ce mm. ta yaya zai taimaki talakan Najeriya eh sun ce za su fi jin daɗin karfin aiki kuma yana cikin walwala a yanzu ba su da motocin aiki ne akwai To, Malam Salihu da yawa daga cikin masu sauraronmu da muka muke ko mm. yanzu a Facebook Live za ka ga suna mm. ta magana 'yan majalisa 'yan eh. majalisa ba su da kishin ƙasa ba su da um, kama da wannan kasafin kuɗin da mm. ake ta magana da kan shi ne ake ta takaddama ake ta eh, eh. kaza kaza kai me zaka ce akan mm. wani akan cewa 'yan majalisar da gaske ba su kishin kasar ne shi yasa suke ta kawo koko dai wani abu ne daban kuma a ba na zo na shiga cikin takun tsakan tsakanin gwamnati kai ma kanka shiga takun tsakan da 'yan mm. majalisa <laughs> eh, amma bisa gaskiya mm. a bisa gaskiya ta yaya saya musu sababbin motoci zai taimaki tattalin arzikin kasar yanzu da alaus alaus kin gane ko mm. ta ya zai taimake su mm. ni ina cewa ma ganin yadda kasar take ya kamata ma su rage allowance din su ne sun rage ma kasa sun rage ma kasa nauyi mm. me yanne za su ta a ce za a sai motocin biliyan shida eh. akan me don su hau za a za a kara masu biliyan ko biyu ko uku ne domin shan mai jikin mota akwai akwai biliyan goma da suka ce za su niki ya wace zuwa kasa eh, tafiye tafiye ta yaya wannan ya taimake tattalin arziki a halin da muke ciki yanzu mm. to yau ka kawo maganan nan da kai ya kawo min magana akwai wani gibi da ko a bara ne aka samu nan miliyan ɗari hudu da hudu dinnan biliyan kai ɗari hudu da hudu dinnan eh. ya abin yake ne wani gibi da aka samu dinnan eh bisa lissafin abin da gwamnati za ta yi Mm. kuɗin da bai kai ba mm. inda ko da ta samu duk kudin da ke so a za a samu jibin wannan mm. miliyan ɗari mene da wani ya biyo abin da gwamnati za ta yi maimakon ta aro kuɗi sai ta rage abu shirye-shiryenta wasu ta mai da su ba da wata rana za mu yi su don kada da shi ta coba ce shi yasa ko gwamnati ta ce take neman a ba ta karɓo bashin biliyan ashirin da tara na dala a fahimta ta hmm. ban goyi bayan wannan ba ba hmm. ba dalilin yin haka hmm. eh to yaya ta ina tattalin arziki kaga ba zai so wannan ba tunda an ce tattalin arziki ake son a raya ha ta ya abin da ake da shi ba yanzu shinkafa sarrafa shinkafa ya haɓaka ba ƙasar ya aka yi abin da muke da shi kudin da muke da su aka amfani da su mutane yanzu sun taya suna aiki batun tumatir ya hau yau yanzu an so tumatir ma ba za a shigo da na gwangwani ba za a shigo da na gwangwani ba kaga kaga za ka kara samun masu noman tumatir mm. kamfanonin tumatir za su haɓaka masu za a samu aiki muddin mutane suna samun aiki za a samu ƙarin biyan haraji wasu masu sannan ne gwamnati za ta eh, samu kuɗi to, malam salihu wasu masu fashin baki ko kuma masu tsokaci akan al'amuran yau da kullum suna ga cewa hana kasuwar tumatir a'a hana shigowa da shinkafa hmm. shin bayan gwamnati ta kawo wannan abu da ake ganin abu ne mai kyau to kuma menene gwamnatin ya kamata ta yi misali na haɓaka su kuma manoman saboda na ɗaya dai abin da ake shigowa da shi din nan in aka ce a yi amfani da na cikin gida na cikin gida zai isa ana karfafa gwiwar manoman don su yi abin da zai isa a tattalin arziki me zaka ce akai akwai abin da ya kamata gwamnati ta yi mm-hmm. don taimaka ma waɗannan manoman mm. ka gani ita gwamnati ta ba da ta ta keɓe kuɗi ya fi ɗaya ta ba ta ba babban banki mm. ya dangi ba manoma mm-hmm. taimako tallafi mm. kuɗi maybe kuɗi ma a basu rance ba da ruwa ba in mhm. kuma ɗan ruwa ne da kaɗan to mhm. abin da ke garɗa mhm. shine hujjojin da bankuna suka sa na yadda za ka kuɗin ka'idojin ka'idojin da suka sa mm. so ya sa samun kuɗi ya zama ya wuya mm. dole su yi amfani da kuɗin da suke kaɗin da suke da shi amma da za su samu ƙarin kuɗi mm. za su haɓaka mm. za su ƙara ayyukansu mm. mai gona mai gona hekta biyar yana iya mai da ita goma ɗari ma an samu ci gaba to bari mu sake dan tsallakawa nuri kafin mu saki kila masu sauraron mu kila suna da tambayar da za su yi maka ah, malam salu yawancin wannan magana da ake ta kasafin kuɗin najeriya eh. yau an yi cece kuce abu da ya cin kwamakauniya ya ƙi karewa malam maganan da za a yi duka gaba ɗaya yanzu aka ce a bara ga abin da aka kashe a ƙasa bana ga abin da aka kashe hmm. sai kuma yanzu majalisa suka ce a mu san ba ruwanmu da wani zero budget rigula din mu muka sani akwai abin da fadi shugaban ƙasa za ta iya yi a kai hmm, akwai me za ta iya yi kai ba ta azartarwa ba tare da su ba an gama kasafi mhm. ba ko menene ma yan majalisa suka kara mhm. ba dole bane masu zattawa su ba su kuɗin mhm. dalili baya kan abin da ya fi masu mahimmanci hmm. shin shugaban kafa zai zauna ya kun ce kun ƙara waɗannan kuɗin hmm. domin naku ito mm-hmm. eh sai kuɗin ya shigo hmm. in babu su ko ya gudu ba za a yi ba shi kenan ba kuma za ka talanta ma masu zartawa ba su biya ka domin mun aka dau aka dau aka biya albashinka aka biya alawasus naku aka yi komi da komi ta ce batun mota wannan shekara ya tsaya sai kila ba sai shekara mai zuwa ko ba ɗaɗa. inda za su je su je <laughs> to yanzu bari mu ansa waya ɗaya ko biyu haka daga cikin masu sauraro kafin mu ji karkarewar shirin namu lambar da za a kira mu kar manta ita ce alamar tarawa sai a sa ɗaya sai biyu sufuli biyu biyu sufuli biyar biyu shida biyar biyar shirin yau da gobe ne kar manta sabilatu eh, to ina ga ba mu sani ba ko da wani alayi tukun a to injiniya ce ba mu kamo kowa ba tukunna mm. gashi nan dai suna ta bugawa yana yana shigowa To, man Salihu, bari mu koma cikin maganar da muke yi. Yanzu misali a matsayin matsayin wanda ya san tattalin arziki na ƙasa, ƙasashen Afirka. Mm. Da tattalin arziki yanda ake yin shi da kasafin kuɗi, shin yana da bambanci da ƙasashe kamar irin waɗannan da suka ci gaba? A'a. Oh, to ga wani kafin ka amsa wannan tambayar haƙuri. Salamu alaikum. Salamu alaikum salam. To da muke magana kuma daga ina. Muna magana da baban gida mai shushe na titin gilma dan dini To muna jin ka baban gida. <laughs> Yawwa ni wato magana ta eh. tambayar da nake son ya shi ne girma. Eh. Sama da su 'yan majalisun nan namu. Eh. Domin Allah hankalinsu inda ya karkata daban inda na fada gwamnatin tare ya karkata daban. Eh. Saboda Aiya to ina ga mun rasa shi amma dai maganan da yake mm. shine eh, yana tunanin yadda hankalin 'yan majalisa ya karkata daban inda na gwamnatin tarayya ya tabbata yayi daban kuma to ga wanda ga kebi kafin mu je gari ka salu salamu alaikum Anu alaikum salam. To, ya wurge shi malam ango malamin makaranta ya wuri. To malam ango malamin makaranta muna jin ka. To ina misali garba murnar zagayowar ranar haihuwar shi. To yana jin ka. Na gode. <laughs> Eh. <laughs> Eh, eh, bayan haka nan gaskiya ya kamata 'yan majalisunmu su nuna cewa sun je suna wakiltar talakawa ba don a jihunsu ba ko mm. gaskiya ba idan aka zo ana in wannan abin gaskiya akwai matsala saboda in dan lokaci 2019 mm. to yana da wuya kaga talaka ya hito ya ce kuma zai zaɓi sabanin wanda ya taba zaba a lokacin 2019 ko ba gaskiya ba saboda gaskiya irin wannan abu da yan majalisun mu ke yi wallahi ya saba ma doka mm. don bai kamata To mun gode sosai saboda lokaci malam ango malam makaranta kaji abinda malam ango malam makaranta ya ce yana ga wannan tsalle-tsalle da ake yi zai iya shafan ma zaben da za a sake nema ko wani makamancin mm. haka ne. Eh, to malam ba zai bani mamaki ba. Eh. eh domin ya kamata a ce ba wai 'yan majalisar zama 'yan amcin shata ba. Mm. amma abin da ya zama wajibi ya kamata su yi zama kuma gaskiya ga mm. inda gwamnati ce za ta ga abin da yanka sake su gaba mm. kuma ta ce kudin nan ba za a yi watan da su ba mm. ba za a taba su ba sai dai idan za a yi wasu abubuwa kuma sai idan an same su to me na wannan kari da suka yi. To kafin mu je ga Facebook live da na tambaye ka na ce me bambanci ne tsakanin kasafin kuɗi a kasashen mu na Afirka ko eh. kuma kasashe masu tasowa da kuma kasashen da suka ci gaba irin kasashen tura da sauransu. ba kasafin kuɗi muddin aka riga aka yi shi mm. ya zama doka mm-hmm. bambancin shi ne su a ƙasashe kamar nan mm. doka ce mm. wadda in ka karya ta ka karya dokar ƙasa ka dokar za ka je kurkuku za a ido zai raina fata doka ce shugaban ƙasa wannan trump bai isa ba ya kasa shi ya bai dan lokaci su su yi kasan kuɗi su ba da approval sannan da ya je wurin shi ta zama doka mm. kowa sai ya bi ta mm. ko kai waye mm. za ka bi to abin eh, a bambancin kenan mu kuma a can bai zama kasar mu kuma kasafin kuɗi kasafi ne kawai na je ka nayi ka yana kan takarda ne yana yin shi a eh. takarda ah, shugaban kasa na iya tashi ya yi wasu abubuwa ya ce ya kashe kaza ya yi kaza ba doka ba ba bin wannan dokar ba sai ya zama doka ina jin kuma abin da 'yan majalisa suke da matsala da shi kenan mm. domin duk yadda aka yi shi wannan shugaban yana kokarin ca ya bi dokar in dai an yi kasafi a bi doka. To sai an bi ta. Mm. To bari mu ji ko sako ɗaya ne daga Facebook Live. Eh ga wani Ahmad Suleiman Bajuga ya ce mm. don Allah filin yau da gobe ku tambayan man wannan bako na ku cewa me yasa kasafin kuɗin bara mu talaka ba mu ga abin da wannan kasafi ya yi ba. Mm-hmm. Akwai dalili Malam Salihu ya ce kasafin bara ba su ga komai ba kuma kamanta dama akwai jinkirin nan da aka samu ruwa eh, ta nawa a tsakani. Eh to mm. Malam dama lokacin da aka samu jinkiri da wuya za a ga kafa a ce a ce za a samu ci gaba mm. misali in an ce an kasafin kuɗi yau mm. zai ɗauki wajen wata uku hudu mm-hmm. kafin ma kuɗaɗen so ma fitowa mm. suna shiga ma'aikatu an yi jinkiri bara area ɗaya za a ce kila an gani an gani a ƙasa ba wai gwamnati ta yi watsi da ta yi barna da kuɗin ba ne kamar irin aikin noma mm-hmm. mun gane ta sa kuɗi kuma an ga sakamako kuma an ga sakamako mm. kamar irin aikin matasa mm, ta sa kuɗi mutane sun samu aikin yi mm. abubuwa sun sun an ga canji an gani sun soma sun soma to inda za mu samu 'yan majalisu an kama kasafin kuɗi disamba ƙarshen shekara duk ko me za su yi cikin wata ɗaya kila cikin wata ɗaya nan ba ya kai mako biyu bai kaiwa cikin wata ɗaya kun gama duk abin da za ku yi mm. ku mayar ma shugaban kasa mm. domin muddin kuka yi ja kafa yanzu muna cikin za mu gama watan biyar mm. har yanzu bai zama doka a kasar mu ba ta yaushe yake hannun shugaban kasa ya so ma aiki da ma'aikatunsa har mutane ne a kasa eh, yuni da juli eh abin da ke kawo matsala ke nesa talaka sai ya ce bari an yi ba mu gani a ƙasa ba. Mm. Ba ga laifin talaka ba ne. To ka ji dai malam bajoga. <laughs> to sai kuma Usman Umar kura kura ne ko ya ce abinda muka tura su su yi nan wasu 'yan majalisar nan to wannan kan sai ku gaba da tambaya <laughs> to muna godiya malam salihu garba da ka samu lokacin tattauna tare da mu a cikin shirin da gobe muna godiya madalla to safina tukin deji ta bakin masana tattalin arziki mu gode kwarai malam salihu yayi bayani mai eh, gamsarwa kuma haka mm. to yanzu kan a madadin safina ta sodangi sai kuma shi salihu garba bakon namu a wannan lokaci kuma abokin aikin mu sai daniel brown wanda shine ya bada umarnin shirin kamar yadda aka ji shi da ma injiniyan mu ne Kavalaris sai kuma Ibrahim Jarmai shi ya haɗa mu da ku a shafinmu na Facebook Live. Sannan kuma za a iya bin shafinmu na www.voahausa.com don jin shirye-shiryen yau da gobe da suka gabata da ma wannan da aka gama din in baka ji shi ba. Sunana Usman Ahmad Kabara daga nan sashen Hausa na Amurka a Washington DC. Yau da gobe kiran ku a yau wata na daina